Kuna tare da studio Kalangu a daidai wannan lokaci inda za mu gabatar muku da labaran mai karanta mama'ada da farko ga muhimman kanun nasu. yau kan labarin guda ne shine batun shiga makaranta ta ranar yau biyu ga watan Oktoba a bangaren ƙananan makarantu ko ma makaranta an yi ta a dukkan fadin ƙasar mu ta Nijar za ku je ƙarin bayani. Sai kuma rahotonmu na musamman inda zai mayar ga hankali kan batun sallar biyanu duka su ne suka kushe kanan labaran. To madalla kuna tare da studio Kalangu yanzu ga labarin naku daki-daki. A yau ne a duka faɗin ƙasar mu ta Nijar aka yi shiga makaranta a ɓangaren ƙananan makarantu. Malamai da ɗalibai sun koma hanyar makaranta kamar yadda abokin aikin namu Habibu Garba ya ganewa idan su a nan birni mai ga rahoton da ya haɗa mana. A nan muna a makaranta firamare ta Faranko Arab da ke gudun ne, inda mafi yawan malaman boko sun halarta a makarantar kuma an rarrabawa ɗalibai kayan karatu. Ga abin da ɗaliban suke cewa. An raba muna kayuna da Big Karanyon ya yi kyau ga komawa makaranta, hakanan ma ga abokanmu 'yan makaranta da ma malamanmu. Profesor. A zam a cewar shugaban makarantar an yi shiga makaranta na bana kuma akwai isassun ɗakunan ɗaukar karatu. Turanar da aka raba kayayyakin makaranta haka yasa karatu zai fara yadda ya kamata. A nan sai zam muna da isassun ɗakunan ɗaukar karatu da 'yan makaranta za su shiga ɗaukar darsa. A nasa ɓangare kangai koba mamba na Fizen cewa ya yi wannan shiga makaranta kawai siyasa ce. Idan kana da ɗalibi ɗari da goma sha hudu cikin aji kenan kowane benci zai ɗauki ɗalibi biyar cikin wannan hali ya ne ɗalibi zai iya yin rubutu ya zai saurare kuma ya gane duk waɗannan abubuwa ne da ba a iya samun mafita a kansu. Abin riƙewa a nan dai malamai 'yan kwantarage 'yan mataki na hudu da suka samu maki uku zuwa biyar bisa ishirin suna ci gaba da ɗaukar horo. Makarantar Dr. Angela Merkel ta Gudal ne sunan da aka baiwa makarantar firamare ta Gudal ta biyu. Tun daga wannan rana, tunanin raɗawa wannan makaranta suna ya biyo bayan wata ziyarar da shugabar gwamnatin ta Jamus ta kai a wannan makaranta. a ranar goma ga watan oktoban shekara ta da goma sha shida makarantar dai na kunshe da ɗalibai 627 waɗanda suka hada da 'yan mata 316 da aka rarraba su a cikin ajuzu'a goma sha uku almaktar mumunu shugaban ƙungiyar uwayen 'yan makaranta ta gudal a cikin rahoton adama da dawaki. Makarantar an sake mata suna saboda dangantaka ce tsakanin gwamnatin Alman da kuma Nishar. Kamar yadda kuka sani a shekarar da ta gabata, shugabar gwamnatin Alman Angela Merkel ta ziyarci makarantar mu kuma ta ji daɗi matuƙar gaske da ziyarar. Don haka ta tallafa ma wannan makarantar da bencunan zaman ɗalibai ɗari uku. Don haka ina fatan tallafin ba zai tsaya a nan ba, za ta ci gaba da iya ƙoƙarinta na tallafawa wannan makaranta. Euh, makarantar Bagalam ta kasance makaranta mafi girma wajen yawan 'yan makaranta da ke birnin Maraɗi. har kullum tana fama da matsalar faɗaɗawa domin tsugunar da sabbin 'yan makaranta dubu guda a ajin cesium a wannan shekara a cewar shugaban makarantar aikin kafa rumfunan zana guda hamsin ba a fara su ba duk da cewa an yi shiga makaranta ta wannan shekara a ranar yau biyu ga watan oktoba shimkawo mamman Proveza na wato CSA Bagalam eh, tare da ƙarin haske a cikin rahoton Muhammad Mamman. Batun CAG Bagalam da kuma girka wata sabuwar CAG duka wannan wani tsari ne na daban. Shekarar bana mun aika 'yan makaranta da suka kai 344 a ajin harko na makarantar lise kuma akwai 'yan makaranta kamar dubu a koleji. Har yanzu dai matsalar na nan ga wurinta. 'Yan ajin farko da na biyu a cikin koleji sai sun jira an yi na zanaki tunda yanzu muna da niyyar yin kamar makarantun zanaki hamsin. Saboda yanzu muna da ginanun makarantu klas talatin da kenan kaga zai zama kuma da makarantu tamanin kenan. Shekarar da ta gabata mun taɓa bayar da karatu a makarantar Ecole Center wagga shekara sun ce muna ba a san abin zai yiwu ba. Za mu duba mu ga yadda ya kamata mu yi. Kamar da kuka sani a yau ne biyu ga wata Oktoba aka shiga makaranta a bangaren kananan makarantu a bangaren cibiyar karatun sakandare Dres a jihar Zandara an shirya ma wannan shiga makaranta sosai. Sale Labo jami'in da ke kula da bangaren tsare-tsare a darasa ya yi tsokaci a cikin hirarsa da Mustapha Mamman game da wannan shiga makaranta. Abin da ya shafi malaman makarantun boko an raba su tun daga fuskar ƙasa ga baki ɗaya har zuwa jihohi. Sannan kuma an miƙa jerin sunayen sabbin ɗalibai da za su tafi a ajin farko na makarantar kwaleji zuwa ga magabatan makarantar. A wannan shekara mun samu karuwar kwaleji biyar da kuma wata makarantar kwaleji da aka mayar da ita CS. Kuma mun samu ɗimbin waɗanda suka tambayi buɗe makarantar. makarantu masu zaman kansu. Ɗaliban kwaleji a wannan shekara sun kai dubu saba'in da bakwai da ɗari uku da hamsin da hudu, waɗanda a cikinsu akwai 'yan mata da suka kai dubu arba'in da biyu da ɗari biyu da hamsin da biyu. A fuskar makarantu na gwamnati, abin da ya shafi makarantu masu zaman kansu suna ci gaba da rubuta sunayensu. Sai zuwa watan Nuwamba ne za mu samu tantance shimillarsu. To daga batun shiga makaranta sai kuma batun hari, mace guda aka kashe kana aka jikita wata ta daban, ba wani harin da wasu mutane da ba a tantance kusuwa ne ba suka kai a rugar Fulani a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Wajen tsakiyar dare ne aka fara jin ƙarar bindigogi a Anu Agraf da ke gundumar Danet ta jihar Arlit, kamar yadda Alhussaini Alfawai wato magajin garin Danet ya bayyana a wa wakilinmu anise karim da ke agar da ya tuntuɓa ta wayar tarho. Waɗansu mutane uku bisa motuna sun zo wajajen karfe goma sha biyu na dare inda suka yi ta harbi ko ina kuma suka lallashi mata har suka halaka wata mace ɗaya ta rasu. Akwai wata da ta jakata, an garzaya da ita a asibitin Alit. A yau da safen nan jama'an tsaro na jandarmomi sun zagaya inda suka bi tsawon maharan amma sai dai sun ɓace musu. Ya daɗe ba a samu irin wannan aika-aikar ba tun lokacin tawaye ana samun haka amma ba kamar irin wannan ba. Ya kamata magabata su ɗauki matakai domin tabbatar da tsaro a yankin. Ana tare jama'a, ana tare jama'a, ana datsa hanya, duka dai mutane ɗaya ne. A gaskiya muna son hukumomi su ɗauki matakai, kuma duka wanda ya ga irin waɗannan 'yan ɓata gari to ya ƙoƙarin sanar da hukumomi domin mu samu zaman lafiya. Ranar ƙasa da ƙasa ta adawa da tashin hankali da ake bikinta ta karama ɗan ƙasar India Muhammad Gandhi a wannan rana ta biyu ga watan Oktoba ta kowace shekara, wato ranar da aka fi wannan jarumi. Gandhi ya kasance shugaban jam'iyyar neman 'yancin ƙasar India, kuma shi ne ginshiki kuma wanda ya fice na tunani da dubara na neman haƙƙi ko 'yancin kai ba tare da tashin hankali ba. Ga dai ƙarin bayani. Rayuwa da kuma ayyukan da Mahatma Gandhi ya kawo ya kai ga ƙasar Indiya samun ‘yanci, gwagwarmaya ce ta yaƙi da musgunawa domin samun ‘yancin fararen hula da kuma kawo canjin zamantakewa a ko'ina a cikin duniya. Don haka Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki ranar goma sha biyar ga watan Shen dubi da bakwai a matsayin ranar ƙasa da ƙasa inda ake tura saƙonnin waɗanda suke da nasaba da zaman lafiya a cikin ruwan sanyi. ta hanyar faɗakarwa da kuma wayar da kawunan shama'a, inda wannan wata dama ce ta yada al'adun zaman lafiya da kuma zamantakewa ta gari. Ƙa'idar neman 'yanci ba tare da tashin hankali ba, ita ce take watsi da duka wani mataki na neman 'yanci da ƙarfin tuwo wajen gwagwarmayar juya-juya hali ta fuskar kawo canji a zamantakewar shama'a da kuma siyasa. A cikin tsarin shirye-shiryen sallar zagaye ta ƙasa ta Dizi Disambar da za ta gudana a jihar Tawa ko Tawa Sakola, wani ƙawancen ƙungiyoyin fararen hula ya shirya a ranar jiya da wani aikin tsabtace unguwanni guda hudu na birnin na Tawa. Isufu Katambe, shugaban kwamitin tsare-tsare na Tawa Sakola, ya ba da ƙarin haske a cikin rahoton Asuk Abdullahi. Mun sha faɗa muku cewa aniya ce da muka ɗauka tare da masu aikin, kuma za mu girmama wannan aniyar. Cikin ya daɗe talatin ga watan Nuwamba za mu karɓi makullan duka wuraren da aka gina. Don haka nake mika safifiyar godiyata ga duka al'ummar tawa dangace da ƙoƙarin da suke kawo mana wajen gyara hanyoyi. Kamar yadda na faɗa muku guri na farko da muka saka a gaba shine sharar garin, kuma yana tafiya daidai. Kuma waɗansu ƙasashe sun yi mana alƙawar wurin za su taimako mu da kayan shara da waɗansu kayayyaki. A cikin wata sanarwa ta ranar 29 ga watan Satumban da ya gabata, shugaban tawagar musamman ta birnin Yamai ya tunantar cewa zubar da ruwan datti ko dauɗa kan hanya da kuma jona tiyoyi kawar da ruwan gwalalo a kan butoci ya zama babban lahi ga al'umma kamar yadda dokoki suka tanada wa'adi na kwana biyu ne tun daga ranar fitar wannan sanarwa aka baiwa mutanen da ake da za su iya aikata wannan ɗanya aiki kuma wanda dokar za ta shafa duk da kuma haka wato mutanen da suka yi fatali da wannan doka to doka za ta bugun kansu. sauraron shirye-shirye Isiruwa Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiruwa Kalangu ina so kuma ina yadawa. Haka sai kuma rahoton mu na musamman bayan kwanaki goma sha biyar na shirye-shirye sallar biyanu a ranar Asabar da ta gabata a Gadas wannan shekara ta kasance gagarumin biki da ake ganin zai samu cin nasara wajen shiryawa a cewar yawancin mutane. An zuba makudan kudade da kayayyaki domin wannan babbar sallah. Wakilinmu Musa Muhammad na tsakiyar wannan sallah ga rahoton da ya aiko mana. A ranar Asabar ne aka soma wasannin sallar biyano a Agades. Maraya suna zagaya hanyoyin birnin tare da ɗimbin jama'a cike da farin ciki da annushuwa. Ana kaɗa tambura. Suna da yawa waɗanda suka fito daga waɗansu ƙasashe na ƙetare domin halartar sallar biyano. Na zo ne daga Autriche, wannan ne karo na farko da na zo Nijar. A gaskiya abin yana ƙayatarwa, kiɗan yana da daɗi abin gwanin ban sha'awa, ana wasa ana kaɗa tambura. Daga Najeriya Kano fage, na zo ne don naga wannan al'ada da aka saba tun iyaye da kakanni da aka saba ana yi kuma Allah ya kawo mu wannan shekarar mu ma gashi mun kawo kanmu abubuwa da dama sun shiga raina saboda na ga kowa ya rike al'adar hannu biyu ba a zubar da ita ba. tun daga ƙananan yara har zuwa tsaffi kowa ya rike al'adar da hannu biyu a wannan shekara sallar ta biyano ta samu karbuwa wannan kuwa ya biyo bayan kulawar da masu tsare-tsaren wasar suka yi malam ibrahim abu zaidi shine shugaban tsare-tsare abin da muka ɗauka matakai tun da aka fara shi muke kiran samari muna ji hankalin su suna kokari muna kokari suna tara kuɗinsu. su mu ma muna tara kuɗi ana gamawa ana sayan kaya don mu fita kumiya kuma ko ka gani ko bana abu yayi kyau kaga sai ka sanar mai uku ko kana sun san iri daya eh mai martaba ma yi daɗi bayan wasanni masu matukar ƙayatarwa sallar biyano tana da alaƙa da addinin musulunci sultan na agades mai martaba umaru ibrahim umaru Eh, a gaskiya ina cike da farin ciki mara misaltuwa saboda a yau babbar ranar farin ciki ce a gare mu na wasar biyano ranar Ashura inda rana ce mai matukar mahimmanci ga Agadasawa na tunawa da hijirar annabi daga Makka zuwa Madina shine Agadasawa suke nuna farin ciki. Titunan birnin Agades sun kasance cike makil da ɗimbin jama'a, annishuwa kaɗe-kaɗe da raye-raye. Haka take da wannan rahoto na sallar biyanu muka zo ƙarshen labarin namu daga nan studio Kalangu sai kuma gobe idan Allah kai mu.